ya yayi hijaban wani hijabi sai a jashi kamar labule fiya hakan nan fama wudu shay'an ahabbu ilayhim min nazrin ila rabbihim kawai dai ga ubangiji sai su ji wata ni'ima da jin daɗi da farin cikin da ba su taɓa ji ba tun da suka shigo aljanna kamar sanda suke kallon Allah wannan shine ziyada ƙari ɗin da Allah ya ce zai yi rawahu muslim kasan Allah ya ce lafi na amanu wa amilus salihati imani rabbuhum ta jiri min tahtihimul anhar jannat ko fi jannatin na'im wa da'awahum fiha kalla allahum wannan bayan an riga an gama to sai ubangiji kuma sai bayyana kawai yesu ganshi sai suga ga ga ni'ima ga walwala gaa komi amma ubangiji yana bayyana kawai ya ji duk ni'imar sun kallon Allah yaafi fi kallon Allah ya fi dadi wujuhum yawma idhin nazira nazira ila rabbiha nazira fuskoki arannan sunaada suna haske kuma ga susunaa kallon ubangijinsu mai haske kai Allah ka sada ciki قال قال الله تبارك وتعالى إمام النووي زي رسي دا ودنن آيوين يتي إن الذين lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki ku kula kar ka ji daɗin ni'ima kana fara'a za ka ji sai ka yi imani da Allah ka cika sharuɗan imani kuma aikinka ya dace ya zama salihi mun sha faɗa aiki salihi shine wanda zai yi mutaba'a da qala Allahu qala rasulullahi Aikinka in ba umurni daga Allah ya samu ba ko daga manzon Allah ba to fa ba salihin aiki bane mummunan aiki ne bid'a baya zama salihin abu dole ne sai in ya bi sunna wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki to irin waɗannan sune ya hadihim rabbuhum bi imani ubangijinsu sai ya ci gaba da shiryar da su saboda imaninsu duk yadda za a yi kirka-kirka inda kana rike da kitabu wa sunna Allah zai shirye ka ba ka cikin wayanda za ka ji suna ce ni ni hefta na gode makadin ma wallahi moji da ɗin ma wallahi da ku gaba ɗaya ɗin jiɗi duniya rundu eh wai ɗin jiɗi wallahi majja tokka sam eh o wi a fuuna o wi a hirna o iwoya woyla o iya fompina goɗɗo kawo he wurtonoma lokkere to woymoye takketen hmm? to kaga ba za ka shiga cikin irinsu ba masu cewa ni na rasa kan malaman ma sun rikita duniya wallahi ka rasa ma wa za ka bi wannan ya fito maka ta gabas ya ce nan ne wannan ya fito ta yamma ya ce nan ne wani ya fito arewa wani ya fito kudu wani kawai ya fito masa kusurwa ka kasa gane abun ma ni wallahi gaba ɗaya ma shi yasa ni ba ruwa na ma da su wallahi ka ji ba eh sai wallahi malaman nan duk su suka bata duniya wai su suka bata duniya to in dai har kai kana kan kitabu wasu suna ba za ka yi wannan ba don in wannan ya fito maka kudu wannan ya fito arewa wannan ya fito nan wannan ya fito nan sai kowa ka dubi me yake faɗi abinda yake faɗi shine a eh sannan kuma wanda yake fassara ba da shi shine a hadisan manzo Allah eh to bi shi rike rigarsa ka bari ya tsere ma ne na daidai amma in zai faɗi daga ya saba wa aya ya faɗa a can ya saba wa sunna rabu da shi duk hasken rigarsa duk katon rawaninsa duk yawan taron jama'arsa karka bi shi batacce ne tunda ya bar kitabu wa sunna shi yasa Allah yake yahdihim rabbuhum wadanda suke kan ka'ida masu kyakkyawan aikin da ya dace da kitabu wa sunna ubangijinsu zai ta shiryar da su ba mai zuwa ya rikita ahli sunnati wal jama'a wallahi in dai har ka fahimci sunna fahimta ba ta bogi ba ba munafurtar ahli sunna kake ba to tun rikicin mai rikici ba zai ɓadda ka ba don kai daga yazo kawai ka gane shi bidiya yake so ya ma tallata sai ka ce ban tsaye a gani kuma mutum duk inda ka je kowace ƙasa ka je inda malamin sunna zai wa'azi daga mukaddima za ka gane wannan akwai alamar sunna kaga kai ba za ka rude ba ba za ka rikice ba rikici ya kare akan mutumin da bai fahimci kitabu wa sunna ba Allah ka kare mu ya hadihim irin Allah zai shirar da su tajiri eh, bi imani ko ya hadihim rabbuhum bi imani ubangiji sai shirye su saboda imanin su tajiri min tahimul anharu sai su samu gidajen aljannan da koramun ni'ima ke gudana a karkashin su shine fi jannatin na'im cikin gidajen aljannan ni'ima da'awahu idan suka shiga abun da za su faɗa fiha a cikin gidan aljanna sai su ce subhanakallahum kai in suka kalli ni'imar sarki ya tabbatar maka ya Allah sarki ya tabbatar maka ya Allah sarki ya tabbatar maka ya Allah wannan abin da za su ce kenan sannan gaisuwa da za su yi wa iyalansu gaisuwa da za su yi wa abokanansu a cikin gidan aljanna tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar da za su yi juna salamun salamun aminci aminci zaman lafiya zaman lafiya ba magana tashin hankali a can sannan kuma sala gaisuwar da za su rika samu daga wajen mala'iku salam salam salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina daga farko ma abinda za a ce da su kenan salamun alaikum kai ku aminci ya tabbatar muku tibtum kun ji dadin ku udkhuluha ku shige ta aminina kuna amintattu kaga daga nan ma ka gane cewa lallai Allah ya sa ka amma yanzu duk abinda ka samu wai ka haye nomination ka haye wane ne ka haye ina ne ka haye ƙarshe salsalibil wale ne waye ka yi waye duk wata rana a makara za a ɗauko ka wallahi a makara wallahi interview nan ya haye ka haye eh to ana tafiya ne ana ta tafiya ana ta tafiya wata rana idan su a zara'ilu suka zo ba a hayewa sai wai wasu matasa kwanan nan wani an mara haihuwa ya ce to wai me yasa ba a sa a zara'ilu ne shi zai sa suka ce to wallahi mu ba za mu zo bikin ba <laughs> wai irin rahan nan ya ce to wai duk ana sa jibrilu ana sa sauran wayan na amma me yasa a zara'ilu ba a sa wai shi zai sa waɗansa a zara'ilu <laughs> sai Allah ya zo na ce ni to me yasa ma wai tunanin na ya zo musu masu har ka sa wa ɗanka a zara'ilu wa ya ce maka an asa sunan mala'iku ga annabawa nan ga sahabbai eh saboda an sa mika'ilu ko to da'awahu fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum karshen abinda za su fada sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin kai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta yau mu ne a aljanna yushau kai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta wannan fa shine abin da za a fada alhamdulillahi allazi hadana li hada kai mun gode wa Allah da ya shiryar da mu a wannan inda Allah bai so ba fa da muna cikin masu gardama da ba za mu samu kanmu cikin wannan ba godiya ta tabbata ga Allah da ya shirye mu ya dora mu akan wannan hanyar da ta kawo mu aljanna wa ma mu ba mu kasance diya mu shiryar da kanmu ba laula an hadana Allah ba don da Allah ya shirye mu ba man yahdihillahu fa muhtad duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye kar ka yi mamaki wani yana nan gaba yake da sunnar manzon Allah gaba yake da kira da Alqur'ani da ake shi ya fi so kawai a ce gausu ya ce wali wane ya ce in yaji an ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ka ujiri matsayi ji maɓɓe dama ngaddu ɗayam wai an ce ƙala rasulullahi ce un iri maɓɓe hamɓe nan na rasulullahi rasulullahi ƙala ƙala hamɓe anana taɗe inna waliyan sam mata ma rasulullahi rasulullahi kawai ba bai sani ba an yaudare shi to don falala ake bashi na waliyai waliwa ne in ka shi kawai an gama ka je ka yi abin da ka ga dama rana ɗaya zai maka kaza ya maka kaza in ka gan shi ma kawai ka tsira in ka ga wanda ya gan shi ka tsira in ka so mai sonsa ka tsira in ha'a to aka gama zuwa Allah ma ba a tsira ba eh aka so shi ba a yi imani da shi ba ba a tsira ba ka bi abu talib son da abu ɗalibi yi wa manzon Allah kai kana yi masa kuwa ganin da ya masa kai ka masa to ya tsira da yi imani ba saboda rashin imani rashin muta ba a bi shi ba ya ce laular mulama ba don gudun zargi ba wallahi da za mu bi ka don mun san walaƙad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adiyanil bariyati dina yace wallahi wallahi na tabbata addinin ɗanmu muhammadu shine mafi alkhairin addinai duka ba don gudun zargi ba ni ma da na ji shi to amma za a ce na bar iyaye da kakanni amma na tabbata addinin yaro na shine yafi kowane addini yace kuma zan bi ci gaba da kare ka da tsare ka da kula da kai da fa wanda zai taba ka sai in hatta wasita fi turabi da fina har sai ranan da aka dora mun turbaya zan daina taimakama. makama ku duba fa amma wannan ya kai shi sai wani ne kawai in kaso shi kaso mai sonsa mai sonsa ya so ka kaga mai ganin sa mai ganin ha ba jama'a kawai don dai mutane shi kawai a rudar da mu wai in kaga mai wanda ya gan shi kafira in kaso mai sonsa kafira in in ka ai ta lissafa hmm? wai akwai waliyin da in ya same ku kuna shan giya kawai ce assalamu alaikum wai duk zama yan aljanna hmm. to kaga irin wannan shine yake samar da matsala shiriya ta Allah in kaga mutum Allah bai fahimtar da shi ƙura'ani ya fahimtar da shi sunnar manzo Allah ya fahimtar da shi suwaye malaman sunna masu kira akan addinin asali in baka gane wannan ba sai kai ta rudu ka ce musulunci kake kuma ba shi bane don musulunci a ƙura'ani yake musulunci a fassarar manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam don shi aka saukarwa musulunci shi aka ce ya gaya wa duniya to ka bar ƙura'anin da aka bashi ka bar bayanan da ya bari to ina zaka shiga musulunci eh kuma da zaka shiga musulunci na aka ce kace ashhadu an la ilaha illallah kaga gefen Allah Qur'ani kenan wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga gefen annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar sa kenan da shi ba ake shiga musulunci ko zaka ce wa ashhadu anna fulanu waliyullah ana shiga musulunci da shi sai dai bayan ka shiga musulunci saboda suna kyashi suna bakin cikin ka mutu da imani sai su ce to ai har yanzu baka shiga musulmi ba ka zo mu baka musuluncin wane dariƙar wane sai ka zo ka durkusa sai a ce to mun baka wai an baka in an shiga ba a fita kuma duk abin da aka faɗi ka yarda kawai karka bincika <laughs> eh wai karka bincika ba a bincike wannan sauke shiriya ta Allah ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linatadiya laula an hadana Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin imamun nawawi ya karkare da wayannan ayoyi da aka sa yan aljanna cikin aljanna da irin godiyar da yan aljanna suka yi wa Allah bayan sun shiga da irin gaisuwar da suke wa junansu sai kuma yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a ƙarshe yace Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنا يذاك تدل قال سيتي شيء المؤلف كان يحيى النووي سيتي غفر الله له الله يغفر تامسا فرقت minhu yawmal isnin na kare wallafa littafin na ranar litinin yace ran litinin na kammala wallafa wannan littafin rabi'a ashara ramadan ramadan na da kwana goma sha hudu sha hudu ga watan ramadan ranar litinin na kammala wannan littafin Inji ji imamun nawawi sanata saba'ina wa fitumi'a, bijim shaf shekara hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana da ɗari shida da saba'in hijira tana da ɗari shida da saba'in a jimsha ya gama wannan littafi yanzu shekara nawa kenan muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ya gama littafin a shekara ta ɗari shida da saba'in ɗari bakwai da saba'in da yin wannan littafin kana karanta ya ce kun ji sabbin 'yan addini eh, shi kansa imamun nawawi ya ɗauko hadisan nan ne ba ya yi musu babi babi ba wai shi ya ƙirƙiro hadisan ba don da babu wani littafi wanda yake da tsari irin wannan kun gane amma a lokacin akwai su bukhari da muslim su Muwatta imamu malik da shauransu suna nan hadisan suna nan sai in yazo zai yi magana akan ikhlasi sai ya zaɓo hadisan da suka yi magana akan ikhlasi sai jera su sai musu shimfiɗa da ayoyin alkurani wanda suka yi magana akan ikhlasi in zai yi magana akan saba wa iyaye sai ɗebo ayoyin da suka yi tsawa a kai sai kawo hadisai da suka yi magana a kai in yana so yi magana akan kan da ne kenan kyautata wa iyaye sai kawo ayoyi sai biyo da hadisai sai kowanne kitabu kaza babu al'awwal babu tsani. kitabu kaza babu al'awwal babu tsani. kitabu da haka ya tsara shi shi kansa da tsara shi kammala shi zuwa yanzu aka ce shekara ɗari nawa bakwai da saba'in to yanzu fi sabilin lahi shekara ɗari bakwai da saba'in ne fa wannan malami ne ya tsaya yana yake yin wa'azi da sunnar manzon Allah ya kaskara ta eh kai kuma shekaran ka tamanin ka mu tun muna yara ba mu taba ganin irin wannan ba eh wai shekara tamanin kawai gare ni mutum muna yara ba a haƙori wai ba mu taɓa ganin irin wannan ba to shekaran ka tamanin kuma wani daɗewa ka yi to wannan ita ce wato shi ne darasinmu na ƙarshe a wannan littafi na riyadu salihina muna yin addu'a ga wannan malami Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya nawwara masa makoncinsa Allah ya kara masa daraja Allah Ubangiji ya sa mako masa jannatin firdausi da rahmar Allah Allah ya sa mu kuma karatun da muka yi ko karantar da muka yi a ciki Allah ya sa mu mata zama sanadin tsiranmu haka kuma shauraro da karatun da kuka ɗauka a ciki Allah ya sa ya zama sanadin tsiranku Allah Ubangiji ya taimake mu da taimakonsa ya ba mu ikon aiki da ayoyi da hadisai da aka karantar da mu a ciki ko shakka babu mun ɗauki ilimi sosai a cikin wannan littafi don duniyar musulunci ba samu littafin da ya kawo kamar riyadu salihina ba ko ina ka je a duniya za ka tarda riyadu salihin a gaban ɗalibai a gaban manyan malamai ana ta fama don me don nuna alamar yarda da aikin wanda ya haɗa littafin don alamar yarda da mutum za ka ga littafinsa yana ta tafiya alamar Allah ya yarda aikinka yanzu ku duba lokacin da imamu malik ya yi aka yi duniya ta yi ta tana neman kowane malami su yake to muwaɗa waɗansu malamai 'yan hasada suka yi ta yin muwaɗa kowa sai yi je ya zauna zai yi muwaɗa shi ma suka yi ta muwaɗoɗi imamu mali ce ku ƙyale kowa ya yi muwaɗa ma kana lillahi yastafi ma kana ligairin lahi tafi duk abin da aka yi don Allah dorewa zai yi wanda ko ba don Allah ba yankewa zai yanzu akwai wata mawaɗa ƙwaya ɗaya da ka sani in ba ta imamu malik ba duk ya yanke saboda ba don Allah ta yi ba wanda aka yi don Allah ta riga tana nan ta dore akwai lokacin da muka fara darussa a garin nan muna tarantarwa wayan suka ce zai bata mu yara don haka mu ma mun bude ku zo in dai karatu ne mun iya to da ka iya kaki ku zo don haka za mu yi muku darasi ku daina zuwa mun ka je zuwan jin duriyar gurin suna yi amma ba tasiri mun kuma dama mun ce haka muke so ko ina a rika yi masallatai ya kamata dama haƙƙi ne na kowane mamu haƙƙi ne a kan su haƙƙi ne nasu a kan limaninsu ya rinka karantar da su ko lokacin da muka fara darasin nan fa ba wai na yi don yan son su zo duka su taru a nan ba ake ta faɗa ana ta rikici a kai don masallacin da nake limanci ne na fara da alari ko ba haka bane daga alari ba muka soma har muka kai ga wayannan littattafa ba la la sifika muka soma haka a zaune a kasa nan ina zaune yan iyawa da muke sallah da su muna karantawa daga alari suka zo muka hada da Arba'u na hadisan sai labari ya rika yaduwa kawai an zai wa'azi malam Musa ya ce akwai karatu da ake yi a bongo kaza kaza kaza ranar kaza da wannan ke kaga malam Musa kawai ne da sati ya dawo na zo ina zaune kawai ne rika ganin ana ta shigowa aka cika masallaci wasu na waje ba a jile da dole aka ce a rika yi da latifika shi fa karatun da kuka gani har yanzu ana yi ba wai na ce bari in zo na fi kowa a garin nan ba ga na yanzu ko ina yanzu darussan nan ko bugawa kai kace ina ne masjid nurin islam a kwamfuta za a nuna ma ka shiga dai irin filin da ake cewa yanzu a ina nake in ka aka kaso da dai masallacin nan dai ka tsaya sai ka yi tambaya ina nake nan za ka ga rubuta maka masjidu nurin islam yanzu haka in ka fita in kana da wannan holden ka gwada ka tsaya dai nan ka rubuta ka tura ka ce a ina kake za a ce maka kana masjidu nurin islam ne ne ya sa kaga abun ne Allah ne ya daga shi sai ya haɗa bayin Allah masu yi don Allah aka samu matasa masu kishin addini suka rinka yaɗa abun da basirarsu suka yi amfani da iliminsu da kwamfuta suka rika yaɗa abun gashi nan yanzu ko ina to don haka duk abun da za ka yi ka tsaya ka yi tsakaninka da Allah shi yasa kullum nake ce mana ikilasi ikilasin nan mu kiyaye ikilasi tauhidi yi don Allah kada ka kuskura ka je wa Allah da addinin da ba ikilasi kada ka kuskura ka je wa Allah da zuciyar da ba tauhidi duk sabon Allah da za ka je wa Allah da shi in dai babu shirka za ka fatsira ko da ka ji jiki amma in ka kuskura ka je da shirka to ba za ka tsira ba kuma ba mai tseratar da kai ceton mai ceto ba zai tseratar da mushirki ba duk ƙarya ce ceton mai ceto yakan amfani masu imanin da aka sa su a wuta akan za su daɗe kafin a gudda su ceton mai ceto sai ya ceto su tun adadin bai cika ba sai a gudda su saboda ba su da shirka amma sun yi kaba'ira amma tun mutumin da a cikin kaba'irar sa akwai shirka to shi ma wannan in ya shiga shi ne wanda za a sashi a darul kuldi gidan dawama khalidi na fiha abada sai dawama har abada Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta eh kafin tambaya ina so in jawo hankalinmu ‘yan uwa ɗalibai don Allah mu kiyaye musamman wanda duk ya fahimci sunna ya fahimci ƙura'ani ya fahimci hadisan manzon Allah ya fahimci karantarwa ta addini to ya rika takatsantsan a rayuwarsa akwai waɗanda fa a kasuwa ga kada rumfa wani yana sayar da kayan maye in ya ji labarin waɗansu sun shigo kasuwar masu kamu sai ya kawo maka heka ɓoye mar cikin atamfa Me kake tsammani ranar gobe kiyama za ka tsira ka ɓoye giya ka ɓoye ɗan giya ka ɗaure wa ɗan giya ci gaba da sai da giya sannan kana musulmi kana sai da kayan da bayin Allah za su bugu duk mutumin da yake musulmi kashejinsa da sai da ƙwayar bugarwa kashejinsa da sai da abun da za a shaƙa a bugu kashejinsa da shiga irin waɗannan harkokin da Allah ya haramta kaddu sana'o'i suna da yawa ka rasa abun da za sai da sai giya kullu muskirin kam duk abu mai bugarwa fa giya sunan shi to amma akwai musulman mu da yawa wanda za a ga shi yana ga kawai in bai sai da irin wayannan kwayoyin ba shi kamar sana'ar ma me zai samu ba haka ba ne muna da ɗalibai a nan dalilin haka muna wa'azi muna karatu tare da su suka ji wa'azi suka daina sana'ar sai da magani kwata-kwata yanzu arzikinsu ya fi na da ku kwatanta da su bashiru direba da suna sai da magunguna na wayoyin nan da shauransu dalilin wa'azi da suke halarta suka ji ba kyau suka ma daina maganin kwata-kwata yanzu arzikinsa bai fi da ba wani man kafa makama rabbihi jannatan in dai ka ji tsoron Allah ka bari to kana da aljanna bi, watakila aljanna duniya da talahira duniya sai Allah ya buɗa maka kaka ka samu saboda don Allah ka daina sana'ar da ba kyau don Allah ka daina abun da ba kyau ka zo kana yin mai kyau ko to sai Allah ya baka kuma arziki a duniya sannan kuma a lahira Allah ya baka aljanna amma da yawa wai ka ga mutum musamman ma wai har yana halartar makaranta yana sai da kayan maye ko kuma idan wani mai sai da kayan maye aka ji duriyar masu kamo sai ya kai gidanka ya aji? su gudaye ne abun duk abubuwan mayan ba a san adadinsu ba akwai fa wanda shi ɗalibi ne ma sai a kai gidansa boye kuma ya yada wannan ka ɗaurewa wa'inda suke keta dokar Allah gindi in ya kawo ki a a a wannan abun ai ko taimakon wanda yake rike da shi ai yi don Allah yake ya tsine wa mai faidawa da mai saya da mai dakon da wanda ya dora mai dakon da wanda ba mun karanta hadisin ba sannan ni ka kawo mun in aje ni ma Allah ya tsine mu wannan fakkar ka bar mai sha tukun wanda ya juye wani ɗan agaji a kaɗan ma a cikin tsinanne ne wa yake sha kuma don Allah ɗalibai ku daina shan kayan maye kuna da kyau daidai da ku haddace ƙur'ani kuna da kyau daidai da ku haddace addini hadisan manzon Allah ya zauna a kwakwalwarku sai ku dawo kuna shaye-shaye sai ka ga mutum ya lalace ya rikice yana tafiya shi da kansa kawai ya mai da kansa mahaukaci kuma kana kallon ɗan uwanka yadda ya zama haukaci sannan kuma wai ka zo kai ma ka mai da kanka mahaukaci sannan kuma kai har kakan je makaranta kakan shaurari wa'azi amma kuma bai gyara ka ba kuma in an ce aljanna ka ce kana so in an ce wuta ka ce ba ka so to ya kamata tun da ba ka son shiga wuta kana son aljanna ya kamata ka rika misaltuwa da abin da Allah yake so ka rika nisantar abin da Allah ya hana domin sai da kayan maye halakarwa ne bayan kai ka halaka sannan kana halaka bayin Allah haƙƙin wa'inda ka halaka ranar gobe kiyama in an yi abe ma naka nasu fa eh? yara nawa ka halaka wani ma ya sha garin haka ya mutu ka yi masa sanadi wani ya zama ma'aukaci kwata-kwata ka masa sanadi wani ya zama dalilin barin karatunsa ya ka masa sanadi wani dalilin haka ya rabu da iyayensa mar sanadi akwai wanda ya shaya bugoyenka matarsa kai da ka sayar mar kamar sanadi kuma kai kana ga wai ka samu sana'ar yi to lalle mu rika kulawa matasan musulmai kuma ga sunan su suka fi yawa a cikin shaye-shayen in ka dubi bugaggu-bugaggun nan duk sai ka ga ‘ya'yanmu ne wai me ya haka wani irin sakaci ne wani irin sakaci ne wani don Allah mu yi hattara yara ku daina shaye-shayen nan ba alheri ba ne masu sayarwa ku canja sana'a ba alheri ba ne wa'yanda kuke ɗaure musu gindi har in an zo za a kama su kuna ɓoye musu kayan ku kusa da ku kusa ne kuma sai Allah ya kama ku don abu ne da duniyar arna ma ba ta shi a cikin arnan ma sai yan iska fa suke su kansu sun ce doka ne masu hankalin cikinsu sun ce doka ne kuma abun Allah ma doka ne kai kuma ka zo kana daure musu dindi in an zo sai a ɓoye a gidanka tunda kai ustazu ne za a binciki gidan shi ai makwabci na ne sai kai kwalayen gidanka sai ka ɓoye mara aje gidansa bincika bincika ba komi ba na ba gidan ustazu wani ne a ce a kai wannan mutumin kirki ne kuma a ce na banza ne don yanzu laifinka ya fi na wancan ne don in ba a ɓoyewa da za su daina to don haka don Allah a bari in ba a bari don Allah ba fa to fa ko ka bari wata rana don wuya ba ka da ladan bari amma in don Allah ka bari sai ka samu abinda muka faɗi ɗazu waliman khafa maqama rabbih jannatan sai ka samu aljanna saboda ka ji tsoron Allah ka daina shan kayan maye ka ji tsoron Allah ka daina sayarwa ka ji tsoron Allah ka daina koyewa wanda suke sai damuwa to wannan he kaga Allah ya taimake ka Allah ya taimake mu na'am me tambaya Allah ya tambaya zai yi amma sai dai kuke assalamu alaikum malam Allah ya kara mana imani na tambaya ta kamar haka wani irin aiki ko wani irin ayyuka zan yi Allah ya so ne ya yarda da ni <laughs> to Allah ya ƙara mana imani amin kamar yadda ya ce ya ce wai wani irin aiki ayyuka ne zan yi Allah ya so ni akwai hadisin da za ka je ka duba ko ka nisanci abinda Allah ya hana ka ka kusanci abin da ya sa ka sai Allah ya so ka ka nisanci abin hannun mutane ka kyautar da naka sai jama'a su so ka kun gane wannan hmm. shikenan ka nisanci abin da Allah ya hana ka bi umarnin da ya tsora ka kai to zai so ka za ka samu aljanna in kana son mutane kuma su so ka yi nesa nesa da abin hannunsu kar ka rika bin mutum wallahi bayan da nake wani taimaka mu gobe ma ka dawo sai ya tsane ka wallahi daga ya hango ka kawai ya ka zama ya mai wutsiya ganin ka ba alheri ka wancan yanzu zai zo wallahi yanzu ka ana zaune lafiya ka gan shi nan wallahi yanzu bari ka ji bari mu ji kuma yau kuma da me zai zo to wani yana nan fa shi kullum matarsa ta aihu wallahi an yi accident wallahi taibor ya sada iyalinsa waye yayi waye an rubuta masa abu kaza wallahi yau ba sanwa a gida aikin kenan fa yana bin mutane yana roƙo to yaushe za ka yi farin jini ka kame karka daina nuna kwaɗayinka da abun hannun jama'a sai su soka kai kuma ka rika kyauta kana kyauta ba ka sha'awar na mutane sai ka yi farin jini Allah kuma in kana nesa da abin da ya hana ka kana bin abin da ya tsora ka kai sai ya soka an gane wannan لا تمكن sallu ala nabi karim sai a yi haƙuri mun ja dare to dai kuma in sha Allah karatun asabar sai bayan sallah sai mun dawo hutu insha Allah sai mun dawo hutu sallu ala nabi karim اللهم اللهم كما صليت ورحمت وباركت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan littafi kamar yadda muka soma shi ga cewa Allah ya kaddara mun kammala karanta shi muna fatan Allah ya saka wa mawallafinsa da alkhairi mu ma muna fatan Allah ya saka mana da alkhairi Allah ubangiji ya sa a mizanin aikinsa na alkhairi Allah mu ma ya sa a mizanin aikin mu na alkhairi Allah Ubangiji ya taimake mu da aiki da abun da muka karanta a cikin wannan littafi Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya taimake mu da ilimi mai amfani ya raba mu da ilimin da zai halakar da mu Allah ka ba mu ilimin da zai zama hujja gare mu ba hujja a mu ba Allah muna roƙonka ka na duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya a cikin ainihin rayuwarmu ta yadda za mu bauta maka ya Allah kamar yadda kake so Allah ka ba mu zaman lafiya yadda za mu samu nutsuwa mu bauta maka ya Allah Allah ka tsare mana imaninmu ka tsare mana ainihin gidajenmu iyalanmu dukiyoyinmu ka tsare mana wuraren sana'armu ka tsare mana wuraren ibadarmu Allah Ubangiji ka tsare mana duniyar musulmai a ko'ina musulmi suke a duniya cikin matsala Allah ka sama musu mafuta Allah Ubangiji ka sama musu mafuta wayanda suke cikin walwala kuma Allah ka kara musu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali da nazuwa da imani da bin kitabu wa sunna Allah muna roƙonka ka taimaka wa malamanmu wayanda suke tsaye akan karantar da mu Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko ina suke a duniya Allah ka taimake su Allah ka daga darajar su Allah ka ɗaukaka su Allah ka ɗora su akan dukkan wani makiyin su Allah ka lalata shawara mai kokarin rusa su Allah muna roƙonka iyayenmu wayanda suka rasu Allah ka saka musu da alkhairi akan tarbiyyar da suka yi mana suka dora mu akan addinin musulunci Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka lullube su da rahama Allah ubangiji muna roƙonka waɗanda kuma suke raye tare da mu Allah ka karɓi rayukanmu muna musulmai masu imani ka sa mu cika da imani Allah ka taimaka wa shugabanninmu sarakunanmu na addini Allah ka sa musu imani da adalci da son gaskiya a cikin shugabancinsu Allah ka cire musu son zuciya Allah ka cire musu son zalunci Allah ka cire musu mugunta Allah ka cire musu son rai a cikin zukatansu Allah ka sa musu gaskiya da adalci a cikin zukatansu ka kuma taimaka musu da masu ba da shawara ta gari duk mutumin da yake kusa da shugabanninmu yana da mummunar shawara Allah ka gyara masa zuciyarsa ya zama mai bada shawara ta gari in kuma tabargazarsa ta kai gaza ba mutumin kirki ba ne. Allah ka tarwata aniyarsa Allah ka lalata shi ka kore shi daga kusa da shugabanmu Allah ka canja mana shi da mai bada shawara ta gari Allah muna roƙonka ya ubangiji tun daga kan masu unguwanninmu sarakunanmu na hakimai da sarakunanmu manya-manya na ƙasa, nan Allah ka taimaka musu Allah ka sa ruhinsu ya dawo kamar yanda aka kafa tuta a gidajensu a kan cewa su shugabanni ne na musulunci Allah ya dawo da wannan ruhi a gare su Allah ubangiji ya taimake mu da yi musu ta'a Allah muna roƙonka ya Allah shugabanninmu na zamani tun daga kan kansuloli har zuwa kan shugaban ƙasa da masu mukamai daban-daban Allah ka sa musu tausayi da imani a cikin zukatansu da kuma yi tsakaninsu da Allah a lokacin da suke shugabantar mu Allah ubangiji ka ba su masu ba da shawara ta gari waɗanda kuma ba za su zamanto gyararru ba ba za su gyaru ba Allah ubangiji ka rusa su ka canja mana su da waɗansu masu imani masu tausayi Allah ubangiji ka canja mana su da waɗansu adilai Allah muna roƙonka ya ubangiji a duk inda masu gaskiya suke Allah ka taimake su a duk inda wa'inda ba su da gaskiya suke Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa ba ne Allah ka lalata shawarwarinsu masu fashi masu sani, masu sata masu kwanto masu satar jama'a suna kinnafin Allah ka shirye su Allah ka dawo da su akan hanya madaidaiciya su zama mutanen kirki don mu ci gaba da bauta maka tare da su domin su ma mutane ne Allah ubangiji ka shirye su in kuma ba masu shiryuwa ne Allah ka lalata gurufinsu. Allah ka tarwatsa tawagarsu Allah ubangiji ka shiga tsakaninmu da su ka lalata shawarwarinsu ka tarwatsa su ka hallaka su Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da duniyar musulmai lafiya Allah ka daidaita tafiyar mu ka sa mana kaunar juna a ko ina musulmai suke a duniya ka ba mu ikon amfana da karantarwar kitabu was sunna Allah muna roƙonka alkhairinka na duniya da lahira Allah ka sanya albarka a kasuwancin 'yan kasuwanmu ka sa albarka a noman manomanmu ka sa albarka a kiwon makiyayanmu ka sa albarka a ma'aikatar ma'aikatocinmu wa'anda suke aiki a ofisoshi a kowane ofis daga manyan ofisoshi da ƙanana Allah ka taimake su ka sa musu tausayi da adalci a cikin zukatansu da gudanar da wannan ofis kamar yadda aka ɗora su akwai waɗanda suke ƙarƙashin ofis ɗin waɗansu ma'aikata ne masu ɗamara ne waɗanda ba su da ɗamara a kowa a cikin aikinsa Allah ka taimake shi kuma ka sa masa imani da tausayi ka sa masa adalci da yin gaskiya a cikin aikinsa waɗanda kuma ba sa gaskiya a cikin ayyukansu Allah ka shirye su Allah ka nuna musu gaskiya ka ba su ikon binta in kuma ba masu shiriwa ba ne Allah ka canja su da waɗansu masu gaskiya Allah Ubangiji mun riga mun tinkare ka kowa Allah da niyyarsa da bukatarsa kuma ka san mu ka san damuwar mu ka san bukatun mu wayansu suna neman sana'ar yi ba su samu ba Allah ka samu musu wayansu kuma suna sana'ar amma a daddafe Allah ka yassare musu wayansu suna neman aure ba su samu ba Allah ka yassare musu wayansu suna neman aihuwa ba su samu ba Allah ka yassare musu wayansu sun yi karatu ba aikin yi suna neman aiki Allah ka samu musu Allah ubangiji kuma ka taimake mu da hakuri da jure karɓar ka. a yanda ka aje mu mu yarda kai ne ka aje mu a haka haka kake so ka gan mu Allah kuma ka ba mu ladan wannan hakuri akwai marasa lafiya waɗanda suke kwance a asibitoci wayansu a gidaje Allah ubangiji ka warkar da su musamman abokin karatunmu alhaji dikko yana kwanci har yanzu amma an ce yanzu yana iya tashi da kansa Allah ka kara masa lafiya Allah ka kara masa lafiya Allah ka wa dukkan musulmai da suke kwanci lafiya wayanda suke da ciki Allah ka sauke su lafiya Allah muna roƙonka ka karbi addu'ar mu bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين